Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka Studio Kalangu tana ɗakin magana na Radio Sahara inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun taɓarɓarewar rayuwar matasa waɗannan illoli ne wacce matsala ce wanda ɗan hanyoyin ta kamata a bi domin warware waɗannan matsaloli na taɓarɓarewar rayuwar matasa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar musamman a wannan yanki na Agadez. Domin tattauna wannan muhara a nan ɗakin magana ina tare da baƙin da muka gayyato. Ka ina tare da Maryama Abdurrahman shugabar kungiyar finnefe domin incin mata da samun rolarsu da kare mata da yara da kuma kare muhalli sannan kuma tare da Maryama Agisa shugabar kungiyar ONG FEFAM wato mata da iyalai sannan kuma ina tare da Malam Kutata Abdurrahman shugaban zauren matasa na yankin Agadas sannan kuma ina tare da Asuman Yakuba masanin zamantakewar al'umma ni ne malamin ma'adar ke jagorantar wannan muhawara. To kamar da na bayyana muku wato muhar tamu tara ta kan batun taɓarɓarewar zama rayuwar matasa a nan agadas waɗanne dalilai ne kuma waɗanne illoli ne kuma waɗanne hanyoyi ne ta kamata a bi domin magance wannan matsala mu shaida muku da yadda cewa taɓarɓarar rayuwar matasa ta shafi wato yadda matasa suke gudanar da ayyukan asha da kuma ayyukan da suke ɓata zamantakewar al'umma waɗanne dalilai ne suke kawo wannan matsaloli a wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na agadas. Bari in fara da kai malam Malam Asman Yakuba wato masanin zamantakewa shin wannan matsala ta taɓarɓare rayuwar matasa mike janyo ta? Eh to na gode. wannan mahawara mahawara ce mai ɗimbin eh, mahimmanci musamman a cikin wannan yankin namu na agadas to wannan matsala dai wadda kai zance matsala taɓarɓarewa ce matsala taɓarɓarewar tarbiyya tunda duka abubuwan daga tarbiyya ne in aka ce tarbiyya kuma ta danganta daga yadda uwaye suke kulawa da nasu yara saboda muka ɗauka tun can fila zalma ko eh, da tahiya ma daga addininmu mu wanda yawancin mutane suke shine musulunci an ce kowa makiyayi ne ma'ana duk abin da aka baka sai an tambaye ka yaya kai ka kula da shi to daga nan ne yanzu yadda uwaye suke suke tahe da harkokinsu na harkar tarbiyya a yanzu wanga lokacin da muke ciki da na can da ba ɗai ba ne babban matsala kuma shine mutane yanzu kowa ya zama nasara kowa ya zama bature yadda turawa suke yi da ɗiyansu hakanan nan muke so mu mamaye da ɗiyanmu shi kuma in aka je aka diba duka yanzu mutane waɗanda suke cewa a bar ɗiyansa su shakata a yi abin da suke so yara ne sun sake su in aka je aka diba su uwayen nasu ba haka ne suka musu ba amma yanzu abubuwa sun sake kowa zama nasara an bar yara daga tele sai salula uwaye sun mai da ƙarfin abubuwansu duka bisa kan neman dala babu zancen wani a tsaya yaro a kwatanta mishi ya yi wani abu a sa shi bisa hanya ya kamata a bashi kashi a ɗan tattaɓa shi a'a wannan an bari yanzu duka uwaye sun ko duk ƙarfin abinsu ya koma bisa kan neman dala an bar yara daga tele sai salula na gode malam asuman yakuba in tunatar da masu mu kana ɗaya daga cikin masanan zamantakewar al'umma a cikin wannan ƙasa ta mutanjar musamman a wannan yanki na agada bari in wajen ku mada maryama gisa ku ne shugabar ong fefama wato mata da iyalai shin wannan batu na taɓarɓarewar Eh, rayuwar al'umma musamman matasa ke dalilin shi shin ana cewa daga wato tarbiyya ce shin ya wannan al'amari yake to na gode assalamu alaikum wannan abin da ya kawo shi da yawa ne abin da ya sani ce da yawa ne su yara yanzu yadda yaron ga ya fari haka nan ne kenan yanzu duk mutane sun hisan so su zan nasara saboda yau kai in baka yi lakwal ba kai ba komi ba ne shi ko lakwal nan in ka koya ma yaron ka ya zire ya zire ya zire zai zo hayyahi ka sai yara in sun so ko abin da mushannin su suke sa in ake yan lakwal ce sai ki ce kamar ki gasan su sai kin sa wancan shi ma ya gani abin da ake sawa sai an sa a fare ta shigo uniform ya shigo yara ba wansu da zancen uwaye uwaye ba su da magana komai yanzu in kace ma yaron ka haka sai ya ce a'a ai zamanin mu ne zamanin ku ya ya ya tahi mu kuma abinda muke dibi eh. abinda muke sun ka yaro bai ganin shi tun da mu cikin lahiya muke so lahiya a na lahiya yau yara ba haka bane harakan dala harakan fulum harakan nasaru ko kuma ba nasaru bane mm. tufa ma yanzu kiddi ba da mu buzaye daji mu sa rigan mu guda zanin mu guda sai ya sofa a sa wani ko nu zuwa biki suna aje su kadai ne to yanzu a yau in nassa gobe wani ne gobe wani ne to ki lissahi wannan yara mi zai suka dibo babu kudi yan eh, mata su shiga duniyanci su samu kudi eh, to ina shiga shaye shaye eh, su samu kudi mada maryama wannan matsala ana cewa daga waɗannan rashin tarbiyya ce take janyo wannan koko dai da ita kuma da rashin gabobi mm. ba su kama ma uwaye mm. nan na sha zuwa farmason in ce musu kudi ba in za a yi farmason mu fora yaran mu a kira uwaye a kira yaran don yaro na in nan mashi haka sai ce yau in ce ai mun yau farmaso na abin da aka gaya mana shi za mu aiki ina lehi a ce yanzu babu lakwal ka bude ma fi makaranta sai su zan tura diyansu kenan diyan nan ba su lalacewa amma ba sakin eh, lakwal haka sai kawai yara suna ta gudu cikin fili wannan muna kokowa shi na abin ga a maido a musu farmason tare da uwaye don su iya musu kiyawa a akai shugabobi da kansu ba su kama mana akwai wani dalilin da yasa su shugabannin ba su kama su kamawa wajen kula da uwaye su kula da ɗan nasu kin san menene eh. yanzu suka tashi samari suka ce haka za su yi haka za a yi ta wancan tsofaffin shekarar shi nawa kai da Allah mera matasa ne wannan ba su son haraka da sofi shi ko tahiya in babu sofo batta tahiya tun da sofo shine bai son abin haram Su bai son diya shi sha giya abin nan shisha ta tahi ana ɗaukar ta cikin motoci da motuna ana yawo ana iskanci ai uwaye ba su so ko kenan tunda ba su so mu in mun ce mana so yi mana haka a kama mana lokacin da mu sai mu kama mu shanni mu kama mu iko duk mu hana abin da bai da kyau yau kai talaka wa yake saurare zance ka <laughs> eh, muna so saurare mu eh, nagode madam Rahama bari zo wajen wato shugaban eh, zauren matasa na yankin Agadez mallam Kutata Abdurrahman shin Eh, eh, a nan a gadas wannan matsala tana da kamari kuma akan ce matasa sun canza ba matasan da aka sani ba wani lokaci shin wannan matsala tana da yanayi ne ko tana alaka da matsayin da yanzu yankin agadisa yake da ganin cewa yankin agadisa yana tattar da arziki inda ana haƙa zinariya ana neman wato harka ta iranium da sauransu shin eh, da kuma wato wannan batu na 'yan gudun hijira da bakin haure da suke son su ratsa su je kasashen turai ba ganin waɗannan matsaloli suka sa matasa eh, yanzu suke koyi da abubuwan da suke gani ko kuma abubuwan da ake shigo da su. Eh, euh, ina muku godiya da wannan dama da ka bamu <clears throat> saboda mu ba da bisa wannan mawara da take da muhimmanci sosai <clears throat> don ka mutum biyu sun yi magana gabana e zan ce matsalar da sun dan wuce wata matsala babba da muke fuskantar ita a garin agaris mm. agaris ta zamanto yau karifur kamar magamaci ce mm. magama wadda yadda ka gai masu tahiya bakin haure kuma da mutanen da suke zuwa ce rani wa'ansu wa'ansu kuma zuwa neman zinariya wanda ya zancen irin wannan taro ya yi zancen abubuwa da yawa suna isa haɗu a gari kaga yau saboda wannan tahiya ta bakin haure 'yan matan agaris da yawa sun sa kansu cikin karuwanci farske sun ɗauki tabi'ar su su ma sun gani suna samun kuɗi ciki kenan hanyar ce ta samu kuɗi nemi kuɗi ciki kenan shine mu muke gani kamar movens influence ce kama yana yana ɓata tarbiyyar yaran na farko na biyu gwamnati ta yi gudun matsayinta na ta saidar da doka bisa tahiya da tarbiyya matasa kundi na kasa ya gayi da cewa matasa gwamnati tana da ta ne ta kare su kuma ta karantar da su ta tarbiyyatar da su kenan yau ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki bisa wannan taɓarɓarewa eh, rayuwa ta matasa ta shafi da shaye-shaye ta shafi da karuwanci na yara ƙanana ta shafi kuma da rashin ba su foro wanda ya kamata mine da nake so in yi zancen foro wanda ya kamata yau matasan gwamnati ta bude lokololi wanda an kora ka daga wagga ekol akwai ta ekol da ya kamata a kai ka amma sai ba a yi program ba wanda zai kwatanta mu uwayen yara ko kuma yaran da kansu in ba ku iya yin nan kuna aiki nan inda za ku iya aikin hannu kuma daga in kun yi aikin hannun nan kuna aiku ma kanku sana'a sai an ka bar suka ta bisa formation ta enseignement general wanda in ka kare ta babu wani aiki da ka iya abin da ka iya faransan da aka muka ne matematikin da aka muka ce angalan da aka koya muka ne su kaɗai da ka iya kuma su ne mushani za su iya baka eh to ai akwai makarantun koyar da aikin hannu da fasaha da akwai su da yawa a magana suka na gayi mm. Mm. amma ba a wayar da uwayen su kun ba a wayar da kayanuwan yaran da kansu su gane muhimmancin ekoloyin nan Farske wannan ekololi an basu muhimmanci muke gani za a kare matasa da yawa. Farske in suna cikin titi ne suke samun damar shiga wani abu. In ba su cikin titi ba za su samu dama shiga wannan abu ba. Sannan mu da kanmu muna da wata masala. Yanzu muna mawara bisa matsala ta barbarewa tarbiyyar yara. Amma a cikin yaran na jihar Agadas akwai da yawa wanda suke da kokari. akwai da yawa wanda suke aiki akwai da yawa wanda suke da tarbiyya kenan ya kamata kamar yadda ta gayi in za a ba matasa foro a kawo uwayen tare da su amsu foro in an ka yi muhawara bisa matasa wa'anda rayuwarsu ta tabarbarce a ɗauko kuma shawara bisa matasa wa'anda suke da kuzari suke da kokari suke kawo nasu gudunmawa bisa bunƙasa gari da jiha da ƙasa gaba ɗaya kwanaki mun yi muhawara da shugaban ƙasa sai mutane duk wanda ya tashi masala yake gai warke in akwai masala ma kuma akwai abin da ya yi kenan matasan nan ana so a jawo kansu kuma a ka shawara bisa ga wani matashi ko ga wasu matasa sun yi shaguna sun yi garake sun yi gonaki sun bude atelier sun yi kwamfani kenan sun kirkiro fusawo'i eh. na bunƙasar ƙasa kinan tana yawa a shayo hankali waɗancan matasa a jinjina musu tanda wasu za su koyi da su ko da dan takara ne ma hmm. suna su kokari su ta wannan hanya da bata da kyau da suke ciki su biyo ga hanya tare da wancan matasa eh na gode eh, malam kutata za mu sake dawa kan wannan gundarin wannan muhara tamu inda za mu ci gaba da wato tattauna <laughs> kan wannan matsaloli da suka shafi matasa a wannan yanki na agadas wato inda kuma nike ganin ya kamata mu maganta eh, madan maryama eh, yaya kuke a bangaren bangaren wannan kungiya taku wani aiki ne kuke domin mata da matasa da kuma yara kanana da kuma ma muhallin bala mu ba da ra'ayin mu bisa kan wannan muhawar. mu ƙungiyar mu dai ya da kuka ce ne tahiyar mu ita ce eh, duka haka da ta shahi mata da yara da kuma mahalli to bangaren e, yara ong kinmu ta doki fansa ta yi rigakafin duk matsalolin da ke, fuskanta fuskanta akan yara yara kuma ya zamanto matasa matasa saboda mun ga a garin agadis matasa suna da matsaloli da yawa kuma matasan nan mun gani kamar diya mata diya mata suke cikin wani hali da munan jihar mu ba san shi ba wannan eh, hali ne wannan shaye-shayen da ya shigo a nan garin agadis wato kamar da malam kuta ta bayyana ya ce wasu abubuwan an zo da su ne a yawa mm. shi ne nake so in ce saboda kun san da agadis tana a kuhar sahara ake ca kuma agadis tana da kusan tana kusan garuruwa da yawa mm, mm. inda ada kai shiga da fita yawa inda ada kai shiga da fita inda mutane ke kawo mana eh, tarbiyoyi da ba mu namu ba su zo su kawo mana ita a cikin jihar mu kenan wannan duk su suka suka sa yau garin agadas ya zamanto eh, matasan shi sun shige tare da eh, wato sun yi daya da waɗannan baƙi wa'annan bala eh. suka doki wasu halayen da ba nasu ba <laughs> yanzu a wannan lokaci matasa ana agadas ana zargin su da wasu 'yan sace-sace da wasu 'yan abubuwan da ba su kamata ba shin ana ganin wannan matsala amma wasu kawai ba su magana ana barin matasa suna wannan ana abin da suka ga dama wannan ba shi bane matsalar ainihin abubuwan da suke sa eh, wannan matasa na yanki agada suna cikin wannan mawacin hali a ana magana ana magana magana ana yin ta saboda kungiyoyin ga masu wadda suke da suke cikin harkoki irin wa'annan kullum suna magana muna gai saboda wa'annan matasan su ne manyan gobe yau matashi ya tashi cikin sata surtu umdiya mace ce uwar gobe ce kenan ita da kamata ta bada tarbiyya a cikin gidanta ta taso ita ce ke cikin mugun halaye kenan ina eh, tarbiyya ya za ta samu shi yasa muna eh, muna magana ana magana kuma mun gode ma eh, hukumomin mu suna sauraren mu eh, suna saurare su me an taka mu dai hayo dai bamu ga bamu ga na'ayin abu ya sau eh, yau ya ta biya kudin sabulu a da saura eh bala <laughs> saboda dole su shiga wannan sace sace duk me ya kawo shi wa'an ga halayen ne da nake ce muku kaman su shaye shayen ga yau matashi ya tashi ya shiga shaye shaye shi ba aikin fari balle bake ba shi a cikin gida ma uwayen Tá, se não Eh, talauci ne ake kenan wannan shaye-shayen da ya shiga shi ne yake sa shi ala dole ya tahi ya yi sata kuma diya mace ita ma wannan shaye-shaye duka su suke sa su suna shiga cikin wasu halaye kamar su karwancin nan mm, eh, na gode maryama uh, malam asuman shin anan abin mamaki sai ka ga ana sai da kwaya a wasu wurare na unguwar na birnin agadas shin muke ina ne ma suke samu waɗannan muyagun kwayoyi har da ma ake barin matasa suna sha eh, na nagode eh, daman wanga eh, wanga vole ki wanga fannin da ka ɗauko bisan shine nake so in ci gaba zance na farin nayi na ce laihi na uwaye ne uwaye su ne na harko wanda ya kamata su fara abin da ake ce ma tarbiyya in suka hwara suka ci gaba in ya so shi ma gwamnati sai ya ɗauki rele abin da ake ce ma rele shi ma sai gwamnati sai ya nashi to yanzu na muku zancen na uwaye kowa koma na nasaru yanzu gwamnati inda babban matsalar take eh, kutata ya ya dan yi burusan wannan zancen yanzu in kuka ɗauka nan inda muke duka ga abubuwan da muke aiki da su duka na aikin hannu ne duka duk abin da ake yi aikin hannu ne duk wani ƙere-ƙere wani wane duka aikin hannu ne wannan lokulolin an yi su amma inda abin mamakin yake an yi lakololi an kai yara sai har yau akwai sauranmu wurin cikin abin da ake cima formation professional mai akai akwai yaran da aka yi wanda sun yi formation an koya masa aiki amma yara ne ba wani aiki suka yi ba karatu ne suka yi an koya masa aiki an sake su ba su da halin da za su zuwa su buɗe nasu atelier ko su yi wani abu wanda zai sa aikin na wanda suka koya su gwada da sun iya kenan kaga nan matsalar gwamnati ce eh, eh, bisa kan nan bisa kan aiki ne babu formation professional bata ci gaba ta kai inda za su samu mutane su bar zaman banza ba paske duka duk wata babban matsala zaman banza ne ke kashi in mutum yana zaman banza ba aikin komi lokacin zai wani tunani in yi kaza in yi kaza me in mutum yana aiki Eh, eh, to ban kince ka ba ai a lokacin da an ka hana matasa su rika ratsa da yan gudun hijira bakin hori zuwa wata ƙasa an ba su an hana su kuma an ba su an yi kokarin ba su wato kudaden da za su tayar da wasu ayyuka shin wannan ba taimako bane kuma ba gani wannan yana taimakawa eh taimako ne taimako ne amma misali wanda a ini sai ya kama jika ɗari a ini sai ya kama jika ɗari kai ka zo a wata ka ba shi jika hamsin yanzu kai a ganin ka wannan jika hamsin ki za su rike shi ba su rike shi kenan kamar zancen da na yi ne zaman banzan nan shine ka kuma ni na tabbata da akwai matasa da yawan da sun iya aiki mai amma kayan aikin ne babu in aka zo aka yi formation wanda aka koya ma su dir misali ya kamata a ce an bashi kan aiki ko da na farko ne na hwara wannan wanda zai hwarawa ya gano aikin shi ma ya yi da korewa ciki mai in ba a bashi kan aiki ba ya komo ya yi zamani dole sai dai koma karkashin wani wanda kadai abubuwan da gasa sanin ga kamar su mataki biyu ne matsalolin ga namu mataki na farko uwaye mataki na biyu gwamnati gwamnati ce ita ma ta ja da baya dimi niger wurin a yi takarda ko a zo a yi lissahi a yi lissahi a ce wanga abin shine na kirki mun yi fat amma wurin aikatawa eh, akwai matsala eh. duk inda matsalar mata ke kenan akwai kasashe nan kusa da mu jira suke sai mun yi takardu su zo su ɗauka a sake tatta su sa nasu hmm. kuma su je su aikata kuma yayi yayi duka wannan ba kenan kowa yana da laifi a cikin wannan al'amari shine na ce maka na harko taɓarɓarewar zamantakewa na yara na harko uwaye ne na biyu gwamnati saboda aka ce kahin ka ce wani ya share kohar gidan shi ka share kohar gidanka tukuna sai ka kula da yaranka in ka kula ka yi abin da ya kamata akwai matakin da in ka kai gwamnati shi sai ya ci gaba mai uwayen ba su yi ba sai a bar mu kowa kai hatta da lakwal wagga akwai uwayen suke cewa dan me ake bada vacance saboda su sun kummace ma yara kullum suna shi da su rabu da su eh. su rabu da su matsala to kenan kaga uwaye su ne ba su yi aikin su ba na farko sa'an na akai ga gwamnati gwamnati yana da babban laifi babban laifi amma kahin akai ga gwamnatin a ga laifi na uwaye a ga laifi na uwaye a gane zancen kwaya da wani wane ne wannan ya kuma laifin gwamnati ne saboda gwamnati suna da akwai structure akwai akwai kungiyoyi eh, eh, wanda aka sa na police da wani wane ne wane ne wanda su ne za su kula da wannan abubuwan akwai kasuwannin da in ka je zaka iska ana sayar yadda ake sayar da bonbon eh. haka ake sayar da su nan agadas kuma an sani eh, kowa eh, ya sani al'umma tana gani me yasa al'umma ita ba ta kahin gwamnati ya zo tunda al'umma ita ke kusa da waɗannan mutane nan agadas akwai ta akwai ta tabi'a hmm. agadas aka yi na agadas na girma akwai tabi'a akwai wuya kaga agadas mutane sun doki doka ga hannunsu hmm. akwai wuya ban ce babu ba mai ni dai ban taba gani a wuya ana gwamnati ce ya kamata ta yi wannan aikin paske gwamnati ce take da police gwamnati take da soji gwamnati take da gendarme duka wannan gwamnati take da su kenan gwamnati ne kamata ta dauki wannan kuma gwamnatin ta sani ba ba ta sani ba an sani duka wani abu na wani wani wani cuwa-cuwa da ake a gadas duka an sani kuma an san ina ne an san wani lokaci ne na gode eh, eh, madan maryama a lokacin da shugaban kasa ya zo eh, wannan gana da ya yi tare da al'umma yankin agadas wato mutane al'ummar agadas masu ruwa da tsaki sun gayi matsalolin da wannan yanki na agada suke yake fuskanta eh, shin ya kuke ganin yankin za su kokowa na ganin wannan matsaloli da wannan birni na agada suke fuskanta da ma matasa agada suke fuskanta za a magance su tunda kun ga mu shugaban kasa matsalolin wannan yanki matsalolin wannan aiki ko yau ba ko yanzu ya sani ka gane zancen nan ba a fudda uwaye ba a fudda gwamnati tun da ni da nake gaya maka na kai shekara goma sha wani abin ina cikin shugaban abin wannan ya sani tare muke ni a waje mu lokacin da watar na da aka bude a cikin karcen wannan wurin shaye-shaye kiyawa na yi hanawa na yi na je na gaya ma sarki na je na gaya ma mayar aka zo aka hana aka bude giya waje mu sakar gidaje mu shi ma na kiya na ce ban yarda ba in gaya maka ma kuma in yi yaki da su yan karce ina ruwana maka hana lahiya lahiya lau muke amma har yanzu abubuwan nan akwai su amma daga boye ake yin su ni kira da na yi na ce a zan farmason kowane karce akwai shaf da karce akwai masu fadi su jiya akwai wanda ba su son haram dukkan mutane sai su hana eh, eh, to iko eh, bai taso ba ya ce a musu farmason in za a yi farmason sai da ake matasa sun yi farmason kin su ko ko an yi wani na furoje ko an yi wani abin amma wanga na pe wanga na pe don mu samu lahiya wannan mu shine muke bakata don mu iya ma yaran mu don yaro in ya san kai baka san komai ba sai ce yau baki gasuwa ne ba ke kadai ne dan baki san komai ba da dinar sai ka sa ido tunda wani yana lelen dan shi wani bai lele to abokin wani abokin barawo barawo ne in yaron kai na bita da yan iska kenan bai yi abin kirki amma in ya sani kin jiya ya jiya ka iya mishi to amma ba a kwadi ya yasa yi matsala uwaye wannan matsala tara ta wajen uwaye saboda uwaye su ke kusa da uwaye akwai ta birin gwamnati ma akwai ta eh, kafin gwamnati ya zo ai eh. uwaye su ke kusan ɗayan su ko mhm. to me yasa uwaye ba su mai da hankali wajen tarbiyyatar da ɗayan su saboda makaranta ba ta tarbiyyatar da eh, yara gwamnati ba ta tarbiyyatar da yara in uwaye ba su fara tarbiyyatar da su ne suke azar tubali na ginshikin kula da yara ko gwamnati cikawa ne zai da kuma al'umma wata rana nake musu mushanni da kansu suna da lehi nake duk kuka ga yaro ya zo da fare haka yariya nake ku kira ubanta ko uwarta ku ce menene wanga abu menene wanga abu dan a hana to mushanni da kansu wata ma sun sani ta alo alo da kansu to a daddaita abin a yi ta yi shi yasa nake maka mu abin da zai fudda mu guda ne mm. a zan kira mm. duka su fi da diyansu mm. to diyanku gashi nan fa sun yi karfin mushanni sun yi karfi iko ku mu kuka gani sa'annan mu dauki sariya mu wannan muke su ayi hajiya ai yanzu zamani ne ci gaba ne ya ah, kawo da waɗannan abu ci gaba mai gina rijiya ne kenan a ga ku gani <laughs> yara sun ragai ke babu lakwalin kirki yanzu gashi su kare karatu a samu da plan ina aiki sai ga suna zamne ni da kaina da nake ga maka yanzu fudu gari ne masu da plan duka ma nan zamni suna nan zamni na aiki to in furoje ya zo yi tabbata furoje nan da ya zo garin nan da zani a gadas akwai yara sun yi lakwal suna zamni akwai su ba su komi dan su fita shi shaye da sace sace nan a san daukar su aiki to da sai kiga suna ta mahani aiki uwaye su mai suna gudu suna neman madiyansu yau kowane ya zama da mutanen shi wata rana za a zo sai ka gani ba a daukar yara to wanga yanzu da kuka ce an koya musu an koya musu an ba su aiki suna nan gari yanzu ina aiki to na gode madar na gode bare dawo gare kamala eh, kutata wannan matsala ta matasan agadas eh, akan zargin gwamnati akan zargin wato kungiyoyi shin ina gasken magana take eh, magana ta farko yadda ta gayi mu magana ta wajen aiki na matasa wannan shawara ce wadda ya kamata a sake diba ta sosai ta jiha agadas Aske tun can a da an yi zancen matasa na nan agar su si karatu ba ne da yawa don shassa ne ake ɗauko waɗansu a kawo su su aiki. To yanzu sun je sun yi karatun sun yi diplom kin kuma sai suka jawo sahaya ta waye abin da suke tamma ba haka nan ba ne ba samu aikin ba. Na biyu kuma kungiyoyi wanda suke zuwa ya agares di yawanci in sun zo da ma'aikatan suke zuwa wannan matsala ce agares eh, matsala babba agares abin da suke iya samu mai gadi da shofer shi kadai abin da ake basu an tuka abin da nake faɗi. abin ne wanda ana bincike a gani haka ne ban ce ba duka kungiyoyi amma mafi yawansu in ka ɗauki goma takwas cikin su haka ne suke kenan babban masalaci me yasa na ce babban masalaci wanda bai komi ya gai zaman nan da zai yi nazari zai ta shigo a cikin rayuwar shi in kuma ya yi karatu nazarin da zai shigo shi ba mai kyau ne ba abubuwa na banza za su ita shigo ra'ayin shi su zamanto kuma matsala ma jiha ma kasa ma gaba ɗaya kenan ya kamata yadda na gai a zamana a yi shawara mai kyau bisa aiki na matasa a jihar agaris yau zinariya ake doka agaris non salama yan agaris ba su ci ta nijar ma ba su ci ta wa'anda ba yan kasa ba su suke kwasa zinariya in aka bincika miliyarurrukan da ake samu cikin zinariyar nijar ba kaɗan ba ne ba paske mutane ba su taba maha ba ana samun miliyarurruka sai kwanaki da aka tare ta mutane suka gane an tare zinariya miliyarurruka kuma wannan zinari an bincika duk yawanci ba ta 'yan kasa ce ba waɗanda suke yi ma waɗansu 'yan kasashe ne suke ma ya ana ganin kararan matasa da ke zuwa can ko eh, matasan da suke zuwa can duk na gai a cikin muhawarar shugaban kasa matasan da suke zuwa can yawanci aiki suke ma waɗansu da ba 'yan kasa ba kenan su ke cin ribar amma mun shi daɗi da gwamnati ta ce za ta ɗauka mataki da duk wanda ba ɗan kasa ba ba zai tona zinariya can ba kenan muna jira ɗauki wannan mataki muke tamma haka ɗauki ba ɗauka ba ma alƙawari ne ka ɗan kai eh an yi alƙawari ba alƙawarin siyasa ba ne ba mu sani ba mun ba da nasara na cewa benefits di dut kenan mun tammaha za a yi hakanan in aka yi hakanan kenan jihar agadas za ta ci amfanin zinariya yi an ka duba shekaru aru aru misali an ka ɗauki iranium shekaru aru aru wato ake haƙar wannan uh, ma'adanin ƙarfen iranium a yankin agadasa amma an ka diba hanyoyin da za a zo agadasa matsala ce wannan in ka bari ni sai in bada ra'ayi <laughs> eh, na to kenan matsala ce eh, ta shugabanci matsala ce kuma ta yan asalin eh, yankin da ba su magantawa ko kuma suna rage ido tunda akan ce da ɗan gari akan ce gari in ka bari ni sai in bada ra'ayi na ra'ayina wa'anda mun ka zaɓa a cikin jiha a ba su aikin su bisa wannan iranium mu ɗauki example bisa redevance minier sai wuri an shekaru ba a bada su ba mai shekarun da aka bada su za ka ga mairi an bata redevance minier ole da ta yi nazari ta yi metar guda na pave mota za su ce sabuwa Amfani mai za ta ma yan gari na farko ne na biyu abin da ya kawo decentralization saboda 'yan gari su zaɓi mutum na gari ya yi kokowa bisa gari ya kawo bunƙasa cikin gari kenan mu ra'ayin mu muke tamaha ba su ba da kuzari ko kuma kokari a yau na san da fite ba gari mu agadis ban taba shi cikin kunne na ba a tele da fitan agadis ya yi interpele ya ce waga kwaltawar ta taso daga tawo zuwa arlit tana da matsala mm. shi ko moyen de communication yana cikin abu na farko wanda ke kawo bunƙasa gari paske eh, eh, kaga yanzu cin karo da ita yanzu yau in ka koma shekara goma baya zuwa Arlit ka uku da rabi cikin bis yau ka goma ake ta Arlit cikin bis wanda suka kawo suka kara kuɗi masu bis abinda suka yi ai ba gwamnati suka ma ba talakawa ai ba su za su yi kwalta ba tunda yanzu wanda zai wahala talakan to yanzu talakan shine aka matse malamba eh. ya ba da shika goma saboda ta arlit malam kutata yanzu matsalar ga matasa saboda an ka diba duka abubuwa sun shahi duk matasa saboda makomar kasa matasa makomar jiha matasa shin waɗannan matasa kawai yadda ake ca na rufe ido ban ga kyan makanta ba anya matasan sun san halin da suke da matakin da ya kamata su ɗauka domin su ceci kansu da kansu ta hanyar eh, gina ƙasarsu da kansu ni na kullum na kushi da gayi ana cewa matasa manyan yan gobe amma ba a gina gobe da mahaukata antirgrif mutumin da ke shan kwaya yana shaye-shaye eh. babu yadda za a yi nazarin yadda zai bunkasa da ƙasa. Eh, to me ke sa shan kwaya ai kai zancen shaye-shaye ko yan sace-sace ko kuma eh, wato sai da mayagun kwayoyi duka waɗannan matasa kamar yadda kuka yi da farko rashin aikin yi yake sa duk ake shiga cikin wannan mawacin hali ko to ya za a yi abu shi ne abin da ya rata garin mm. matasa matasa ya kamata su fita cikin halin ba amina ba muna so amana saboda mi saboda in siyasa ake yi in matasa suna so suna iya dora shugaban kasa suna dora mayar suna dora diptoci ko ba gaskiya ba me wannan matasa masala kullum suna jira abin da za a basu kuma an basu ma wani bi abinda da suke so si ba shi za su yi ba zan ba da example uku na farko da kai zancen da aka hana tahiyar bakin haure gwamnati da partenar kinta masu hannu da shuni sun ba da kuɗi masu ɗumbin yawa cikin jihar agaris kuma an ba matasa da yawa tallafi amma matsalar mahi yawan matasan nan abin da aka ba su tallafi sun sai da shi ba su amfani da shi ba yau kuma sun eh, suna da lahi suna da lahi shi da ma bai a ce uwaye da gwamnati kawai ke da yaro da ya kai shekara talatin ba uwaye shi ba suke tarbiyyatar da shi shi ya kamata ya tarbiyyar da kannin shi kuma ya san hankali shi kuma ya san abin da zai yi ma gwamnati na biyu matasanmu wanda suka yi karatu yawancinsu kuma wa'ansu dole ne suke so sai an ɗauko biro a sa su su aiki bai yiwa in ka yi karatun gona akwai fili in ka yi karatun sudir akwai wuri in ka yi karatun mai nijeri da a a kawo wani gado an ce mishi importe daga tun tunda ka yi karatun shi kana yin shi a mutane sai shi na uku na zan ƙara gan shi gwamnati ya kamata ta tashi saye ta buga doka da masu saidawa da masu sha da uwayen matasan a sa su kowa cikin hanyar aikin shi daidai taske in gwamnati ba ta yi wannan aiki ba za a samu masala. ne kuna cewa kuma kungiyoyin kare hakkin dan adam da sauransu duka sukan ce kasar eh, eh, nijar kasa ce ta yanci da walwala ko ana faɗa haka kenan matasa suna da kuma dama su yi abin da suka ga dama suna da dama su yi kamar yadda na gai gwamnati tana da incin ta ba su damar su walwala kuma tana da incin ta ba su tarbiyya ta kare lahiyarsu na farko wagga doka da za a doka don a kare lahiyar matasa ne barske bai wa uwaye da gwamnati suna kallon yara suna shaye-shaye suna bata goben goben su ne suke bata suna ba da misali na banza wanda suke shugabanci yanzu suna ta masu baro matasa wa'anda za su yi abin da ya yi wanda su suka yi yanzu cikin bukasa kasa kenan ba a iya bunkasar da kasa da mutanen da ba su da lahiya. Eh, lalle da eh, haka ne eh, malama Maryama muna kan hanya karshen wannan muhara ta mu eh, shin ya kuke ganin ita wannan matsala ta taɓarɓare tarbiyyar yara a na a ga za a magance ta. Wagga taɓarɓarewar kukan nan da mu kungiyoyi muke kaiwa ya kamata a saurare mu saboda muna muna ba da shawarwari ba da shawarwari bisa magance wannan halaye kenan ya kamata hukumomi su saurare mu saboda a lokacin da eh, president kimu ya zo da muka doko mishi zancen shaye-shaye duk mace da ta yi magana a cikin wannan taro sai ta doko matsalar shaye-shayen diyan mata da president son excellence bazum muhammad ya yi magana ya ce shi bai san da wannan shaye-shayen diyan matan a gadas ba ya gani ashe masala ce babba akwai duka eh, ƙungiyoyi da goyon eh, kare 'yancin dan adam da jama'an tsaro 'yan jama'an tsaro voila ya ce musu wannan harka kuce ku doke ta ku dibe ta ya ce musu duk wanda kuka kama a cikin wannan halaye a rihe shi kenan deja mu wannan a wurin mu kenan kukan an karbe shi an karbe shi kenan an tahiyar da maganan nan muna dibin in an ta da magana da son excellence bazu muhammad ya yi bisa haka nan muna ganin da ya magance to ai kuma kenan nauyi kuma ya zo gare ku a matsayin ku na kungiyoyi na ƙara wada kan matasa da su kiyaye kansu da wasu hanyoyin da suke ɗauka na eh, ɓata rayuwarsu da rayuwar rayuwarsu ko eh kwarai ku mu ba mu za mu ba za mu fasawa ba za ku ci gaba za mu ci gaba da shi sai mun ga resulta da eh, wannan sakamako mai kyau mm. mm. saboda a can ma mun ce ya kamata wa'anga matasa da ba su da lahiya masu shaye-shayen nan suna cikin mugun halaye kullum muna cewa a bude musu wuri inda za a musu magani a koya musu aikin hannu an maganta an musu magani sun warke sun koyi aikin hannu sun hito suna da aikin hannu kenan sun mance wannan shaye-shaye to alhamdulillah muna gani kamar yanzu wannan proje ana nan ga ana yana ci gaba koko yana sha da baya so ya ci gaba yana so ya ci gaba saboda mun gani partner da yawa suna doko jancen shi hmm. kenan mun gani gaskiya kenan kukan mu da waɗannan matsaloli da matsalolin ana sauraron mu kuma ana neman mana mm-hmm. magani mm. tana yiwa babu karhin da mu ma a maganta mana shi ne tana yiwa maganin kuma da sannu sannu ne ina gode madam rama bari dawo gare ka malam Asumana shin makomar matasa a nan a gada ya kake ganin ta eh, saboda eh, matasan da suke zuwa daga wasu kasashe suka zo da akidunsu wanda ba su dace ba da al'adun wannan yanki na gada shin ya kake ganin makomar matasa a wannan lokaci saboda saboda lokacin namu yana tafiya eh, in aka ci gaba da haka yadda ka ce arihi ido ba ga kyan makabta ba in aka ci gaba da haka ba kyau eh, amma akwai matakan da ya kamata a doka. wanda ya laihi saboda muna cikin ƙasa wadda ake ce ma mp democratic kowa yana da inci amma incinka bai kai ba inda zaka taka incin wani don wannan shaye-shaye an ba da umarni da mai saidawa da mai sha da wane ne wani aka masu arihe amma rihewa kadai ba solution ba ce rihewa kadai ba solution ba ce in aka rihe a cikin inda aka rihe sun ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki wanda za a koya masa aikin hannu. Iyo ah, kai da wannan kamar ka kana zance kawai lokacin in ka ɗauki mulkin eh, shugaba wato kunce eh, lokacin 'yan kaso akan kai su filayen noma a sa su yi noma. Ba ka ganin kuma wani bi ku kungiyoyin eh, fararen hula suke ah, kokowa suna ci ana cin zarayen mutane. Duk kungiyar farar mm. hula da ta ce an ci zahirhin su mm. wannan ba kan gaskiya suke ba. Mm. Saboda barin ga maka wani abu rihe mutum tsada tsada gare akai mutum kaso tsada gare kaga sai an ɗauki gard wanda za su tsare shi sai an ci da shi sai an ba shi ruwa sai an ba shi wurin kwana mm. duka wannan wata nawa shekara nawa ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba ba mutum goma ba kenan dai wanda 'yan kasar su rika noma abin da za su ci da kuma ayyukan da za su taimaka ba dole ba abin da za su ci mm. saboda mu yanzu nan agadas yanzu aka ce agadas kaga agadas bai wa akai su noma sai bar akwai jarren mai ba kowane lokaci ba jarren suke yi me ana iya koya masa aikin hannu eh, aiki nawa an ka koya ma eh, 'yan gidan kaso eh, kuma har yanzu dai kwalliya ba ta biya kuɗin sa har yau kuma wannan kuma an dawo bisa kan maganar na tun harko in aka koya mutum aiki a bashi kan aiki wato a bashi jari bai da komi an koya mishi aikin kuma an sake shi haka bai da jari sata zai iya samun jarin kenan an aka koya mishi aikin ma do ya kamata haka ne ya kamata a ba shi jarin da za ya yin aikin amma ko ya koya aikin aka sake shi haka kenan dai makomar matasa wani kira gare ka na so kiyaye kansu da wasu abubuwan da makomar matasa na ɗaya uwaye su yi tsaye su koma tarbiyya ta da yadda su aka musu su ma haka amma zai wuya wannan ya yi wuya amma ba ba ba ba impossible bane ji nasara ya yi wuya mai bayan ana iya yi sama sai an dagi sai an yi niyya tarbiyya irin ta da a koma ta na ɗaya na biyu gwamnati ta dauki matakan da ya kamata matakai ba a magana ba kadai a a aikace a aikata an ce mai sai da kwaya a kama shi a shi a kama shi nan cikin Nijar kin ga so na aka a ce an kama polis da kwaya polis kin da kanshi da ya kamata ya kama mai an kama shi da kwaya akwai misali mummuna ka ko juju <laughs> eh. an kama shi da kwaya to kaga akwai matsala kenan ilfoki a yi a aikace president ko prime minister masu ɗaukar doka sun ce a yi a aikata ba ji ba gani ba ji ba gani nagode eh ce ba sani ba sabo oh, aikata nagode malam asman wani kira gare ku saboda lokaci namu kira eh, eh. kiran da gare ni wannan ne na uwaye wannan tare da diya a gama su saboda ka sa abin da ake ce ma ashek cikin buzanci ka sashi ka tambaya wani wuri mm. menene ashek mu muna iya mu jawo hankalin su bisa muna gamuwa tare da su ana mana farma sun ka ai haka bai yo tsohuwa ni eh, ina mamakin da ke da eh, ma'aifi da shi da dan shi a zuwa zamnar da su guda ana ba su wuri wannan abin da wanda nake ganin wannan mu eh. ni farzdan fam e fami wa onje national ce an yi ta bisa kwanciyar hankali an yi ta bisa mata da yara babu eh, abin ga ba dan ka bane diyan duniya duka naka ne yo gani tun lokacin tun fil azal wato tarbiyyar mu ta sha bamban sai da wannan zamani ne wannan matsala ta zo shine matsala to da me yasa a da duba ai wannan eh, a zamanar da iyaye da su ba sai da wannan lokaci ake kokari a zamanar da su yanzu tun da kike ka taba zuwa da nan ka kire mu haka ne sofuwa maryama shekara ta 70 eh, na taba hira da kai <laughs> to kenan abinda da wayo bai samu ba da wayo da ladabi da abin ga haka ka kwatanta ma yaron ka da yaya muke haka muke haka muke kuma yanzu ya za ku yi in ba ko ya zo ku yi kuwa turmi kuka gado ku yi rawa ku yi abin ga ku yi ashek ba ko lale a ci da ba ko yi shi dadi ka yarda ya bata maka tarbiyya kak yarda ya bata maka hali to yanzu muka abin da muke so in kun tahi kasa mu muke gudu muna kai tuwo muna jin ciwo waye ne ne bai kwana dan shi yana can gurin waye sashi rashin ashek mene rashin ashek yin haram kai shaye shaye haram kai kai sata haram kai to kenan ai ya kamata ku yan Niger yan arewa agadis ayir ya kamata kar ku yi kayan kumya ba kun zo ku zo da ya ku koya muku wani hali ku koya mishi naku hali mai kyau ka nema karhinka ka yi ta shine halaliyanka in kiwo zaki yi garka zaki yi oho amma na gode hajja maryama eh, malam kutata eh, shan wani kira gare ka na karshe a game da makomar matasa da zuwa gama matasan agadas uh, eh, kira na farko da zani kiran da muka saba ne matasan agadas suna da haƙuri da yawa kenan kuma shugabannin antuka na jiha suna saurare kullum mun kai musu matsala amma kullum kawai da nake waɗi saurare kawai bai isa ba yadda ya ce in aka saurara in aka ɗauki mataki a aikata shi kenan an ce matasa ba su da aiki in an ce za a samu musu hanyar da za su samu aiki a kama musu a kama musu su samu wannan aiki in aka kawo kukan matasa ana so a daina shaye-shaye an san inda ake saida ta wuraren nan da ake saida ta da aka sani ya kamata a daina saida ta cikin wuraren nan kira na ƙarshe matasa zan mashi matasa na agadas ya kamata su daina kukan ba su da ko ba a musu ba tunda cikin zamanin demokrasi muke abubuwan da suka gani su suna iya yin shi ba a musu ba in lokacin zaɓe ya zo shi abin da ake ce matasa su ɗauki engagement na siyasa ba su zo ba don su yi zaɓe ba don su je su yi zaɓe kuma su ma su shiga zaɓe su ci zaɓe su samu matsayi su kawo nasu gudunmawa na matsayin su na matasa na cikin ta da ake na gundumomi jihohi kuma da ƙasa kenan jimilla kiran da muke yi muna so da mu matasan da uwayen namu da gwamnati mu ɗauki matakai yadda za a kare lahiyar mu matasa a yadda za a yi a yi na avenirkin ƙasa voila na gode na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara ta mu ta wadda ta kan batun eh, tabar barewa tarbiyyar eh, matasa da ko kuma lalacewar rayuwar matasa a wannan yanki na agadas illoli da kuma dalilan da suke jawo wannan matsala da kuma hanyar da kamata a bi domin magance wannan matsala abinda zamu mu a gaba ɗaya shine na cewa duka bakin da suka halara wannan mahara sun bayyana cewa ya kamata matasa eh, su yi kokari su su kiyaye wato bin wasu hanyoyin da ba su dace ba na shaye-shaye da sace-sace da kuma kwace-kwace ya kamata su tashi tsaye su nemi na kansu da kansu halaliyar su kuma ya kamata magabata su ɗauki matakai wanda ya kamata su kare waɗannan matasa ta ba su hanyar daman hanyoyin da za su samu su kula da rayuwarsu da makomarsu ta da kuma za su taimaka wajen gina ƙasarsu da yankin nasu na gode na gode malama maryama gisa president ɗan ong eh, fefam na gode Allah ya saka da alheri wadda ke kula da mata da iyalai sannan kuma malam kutata abdurrahman shugaban zauren matasa na jihar agadas sana gode Allah ya saka da alheri na samu kuma taimakon malam asuman yakuba wato masanin zamantakewar al'umma na agadas sana gode Allah ya saka da alheri sannan kuma na samu malama eh, maryama abdurrahman eh, president ɗin ifnet eh, wato da ke kokowa da neman 'yancin mata da kuma kare mata da kuma yara ƙanana da kuma kare muhalli ni malaman ma'ada ma'adada ni jagoranci wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya daga na ɗakin magana na sahara fm